Ganin yadda batun yarjejeniyar Samowa ke ci gaba da janyo martani mai zafi a tsakanin 'yan Najeriya. Duk da cewa gwamnati ta musanta zargin yunkurin kawo auren jinsi guda a ƙasar, yanzu gwamnatin Najeriya ta ce za ta maka gidan jaridar Daily Trust da ya buga labarin tun farko a gaban kuliya. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske cewa mu za mu ɗauki mataki cikin doka gwamnatin shugaba bola mai tinubu gwamnati ce ta demokradiyya akwai hanyoyi na demokradiyya in ka ji baka ji daɗi ba akwai ne kamata ka je ka kai rahoto ka ce wannan abu da aka yi ba gaskiya bane kai rahoto amma ba wai kawai mu kama wai dan wani ya faɗi abu kawai mu je da yan sanda a rika kama shi ba irin wannan bane shugaba bola mai tinubu ba zai yadda ya sa hannu ko kuma ya tura wani wakilinsa ya sa hannu a irin wannan yarjejeniya ba babu shi babu shi a ko ina da za a ce wai dan an sa hannu shi shikenan wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauransu babu wannan magana shi kuwa ministan kula da tattalin arziki da tsare-tsare Abubakar Atiku ba gudu ya ce baya ga babu batun auren jinsi batun kuɗi ma bai zo da sharaɗi a cikin yarjejeniyar ba babu inda aka yi magana wani hakki da ya saba ma dokokinmu da kundin tsarin mulkinmu na Najeriya babu inda ga iyaka fahimtar mu kuma ba ministry ba ma'aikata ɗaya guda ta duba wannan abun ba ma'aikatar harkokin kasashen waje ma'aikatar shari'a tare muka yi kwamiti muka duba wannan ga iya fahimtar mu kuma mi wajen wata shida muna duba wannan abun kafin mu yadda a sa hannu babu wani abu da za a sharifi a laɓe gare shi a ce najeriya ta yadda da wata fahimta ta ba da hakki da ya saba ma dokokinmu kundin tsarin mulkinmu da addinan mu To idan babu kuɗi, hmm. menene Najeriya za ta amfana a wannan yarjejeniyar? Saboda da na ce, to shi ma wannan muna kyautata ton za mu amfana da ilmin su da basirar su ma za su amfana da tamu don ci gaban mu gabaki daya. To sai dai shugabar gidauniyar mata ta Tozali Maimuna Yaya Abubakar ta ce gwamnati ta koma ta sake duba wannan yarjejeniyar. Ana wa tunanin ya kamata a duba wannan magana in gwamnati ta yi shi ne cikin rashin sani ya kamata ta koma dokumentin din saboda ma ba za a ma ce gwamnati ta yi abu cikin rashin sani ba saboda akwai clearing house aiko kafin gwamnati ta yi sainin komai sai ya je clearing house clearing house shine in magana ne da ya shafi lawyer dole lawyoyi su yi reviewing in abu da ya shafi economist economist za su yi reviewing kafin gwamnati ta sa hannu ko ba haka ba so ya kamata dai gwamnati ta yi la'akari akan ba za ta ɗauki maganan duk da yake Najeriya muna son kuɗi muna neman kuɗi ba za ta ɗauki maganan kuɗi ta ɗaura shi a kan maganan tarbiyya da maganan addininmu da maganan yanayin rayuwarmu na Najeriya ba. Na yi ƙoƙarin samun martani daga jaridar Daily Trust da ta buga labarin tun farko, amma ƙoƙarina ya ci tura. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.